بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا ليجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 29 ga watan rabi'u thani da akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da takwas ga watan afrilu shekara ta 2016 miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a na Dr. Muhammad abdurrahman Al-Khumais hafizahullahu ta'ala inda za mu tashi a shafi na 57 akan al-khatima ƙarshen a wato littafi wanda malam yake cewa zahara lana mimma taqaddama tafabuku aqwalil a'immatil arba'a ya bayyana gare mu daga zantuttukan da ya shuɗe na wa'annan jagorori guda hudu na farko shine nu'man bin thabit al-kufi abu hanifa na biyunsu shine abu abdullah malik bin anas al-asfahani rahimahullahu ta'ala na ukunsu shine abu abdullah muhammad bin idris shafi'i al-qurashi rahimahullahu ta'ala na hudunsu shine abu abdullah abu salih ahmad bin Hambal al-shaibani ta'ala rahmatan wasi'a malam ya ce zantuttukan wa'annan malaman guda hudun da muka ji sunayensu ya dace da juna wattifaquha da kuma Dukka maganganunsu ya yi ittifaki ya dace da juna li'anna aqidatahum wahidatun saboda su guda ɗaya ce ma'ada mas'alatal iman banda matsala ta imani da farkon karatu muka ji kuskuren da aka samu daga abu hanifa abu hanifa ya ce imani kaulun wa atiqadun duna al'amal imani furuci ne da kudiri banda aiki wannan ya samu tasirin fatawa ne daga babban malaminsa shine Hamad ibn Abi Sulaiman Hamad ibn Abi Sulaiman yana daga cikin murji'atul fuqaha waɗanda suke cewa imani baya karuwa baya raguwa abu ne guda ɗaya in ya zauna shi kenan baya karuwa kuma baya raguwa saboda haka sai ya tasirantu da wannan malami nasa wanda ake kira Hamad ibn Abi Sulaiman shi Hamad ibn Abi Sulaiman ɗalibin Ibrahimun Naka'i ne shi kuma Ibrahimun Naka'i babban tabi'i ne a garin Kufa shi kuma ɗalibin abdullahi bin mas'udin ne shi ne babban sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Shi shine yafi kowa sanin dalilin saukan aya a cikin Qur'ani tun daga Bakara ko tun daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nas wanda gwamna ne a zamanin Sayyidina Umar a garin Kufa to yayi karatu shi Ibrahim an-Nakhai a wajensa amma shi Hammad ibn Abi Suleiman shi ne ya samu wannan kuskuren to shine malam ya faɗi yace banda wannan amma a can baya imamu ibn Abdulbar. da ibn abi iz shi ibn abdul bar a cikin at-tamhid sharhin da yawa muwadda malik sannan shi kuma ibn abi iz a cikin sharhin aqidat at-tahawiyya da yayi cewa abu hanifa ya tuba daga wannan fatawar ya gyara ya koma irin maganarsa ɗaya da su imamu malik ɗaya da su imamu ash-shafi'i ɗaya da su imamu abu hanifa wato imamu ahmad bin hanbal wannan shine matsalar da malam ce ma'ada mas'alatul iman allatin farada biha imam abu hanifata wanda shi imamu abu hanifa ya takaita da ita wa ma'a zalika malam ya ce duk da haka kila innahu raja anha wa'ansu sun ce daga cikin malamai ya tuba ya dawo daga wannan fatawar shine bayanin da muke daga can baya amma wasu daga cikin malaman musulunci ba su ba su wannan uzuri ba sun ce ya riga ya kuskure ba za a bi maganarsa ba saboda rabe-raben murji'awa guda goma sha biyu akwai murji'a wanda ake kira murji'atul hanafiya wato nisbatun ila abi hanifa suka ce saboda haka ba babu wani dalili da suke ganin cewa ya tuba daga wannan magana wannan shine mu dauka a magana mafi kyawu gare sa cewa ya tuba daga wannan fatawar kamar yadda ibn abdulbar ya kawo da kuma ibn abi is wannan shine iya adalcin da zamu iya masa akan wannan sai malam yace fa hadhihi al-aqida هي الجديرة بأن تجمع المسلمين على ala kalimatin wannan aƙida wanda imamu abu hanifa yake kai. imamu malik yake akai imamu ash-shafi'i yake akai imamu ahmad bin hanbal yake akai malam yace ita tafi cancanta ta hada kan musulmai ko tun daga sunan dukkansu ba su yi rayuwa a zamani ɗaya ba amma kuma me aƙidarsu ta zama iri ɗaya kaga imamu abu hanifa a garin kufa ya yi rayuwa imamu malik a garin madina bai taɓa fita daga ƙwaryen madina ba sannan imamu shafi'i shi ne wanda ya yi yawo a cikinsu wanda babu wanda ya yawo irin nasa daga makka ya tafi madina daga madina ya tafi kufa daga kufa ya tafi bagadada daga bagadada ya dawo Misira. a Misira allah ya karɓi kaga shine yi yawo imamu ahmad bin hanbali shi kuma yana garin bagadada ya yi yawo wajen malaman da suke garin bagadada kaga dukkansu kuma akwai tazara tsakaninsu da juna kaga shi imamu abu hanifa an haife shi shekara ta tamanin bayan hijira ya mutu ɗari da hamsin imamu malik an haife shi 93 kaga ya girme shi da shekara nawa goma sha shi kuma imamu shafi'i an haife shi 150 shekaran da abu hanifa ya rasu kaga akwai tazara tsakaninsu ko ba kaɗan ba amma kuma ne ƙudurinsu iri ɗaya ne saboda matatarsu ɗaya shine alkitabu wa sunna ina fata an gane shi kuma imamu ahmad an haife shi 164 kaga imamu shafi'i ya girme shi da shekara goma sha hudu kaga akwai tazara tsakaninsu kuma ya yi rayuwa ne a ina garin bagadada amma dukansu kudurinsu guda ɗaya saboda matatarsu guda ɗaya shine alkur'ani da sunna shine malam ya ce wa ta'asimuhum min at-tafarruq fi din wannan aqidar ita ce za ta kare mutane daga samun rabuwar kai a cikin addini li'annaha mustamiddatun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda an ɗauko ta daga Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقليل من man من aƙidata عقيدة هؤلاء malam مالن yace kaɗan ne daga cikin mutane wanda ke fahimtar kudurin wa'annan jagororin guda hudu wa ya'rifuha haqqal ma'rifa kuma ya santa makura na sani kyakkyawan sani wa yafhamaha haqqul faham, kuma ya fahimci wannan kuduri na wa'annan magabatan haƙiƙanin fahimta na gaskiya faqad sha'a anna ha'ula'il arba'a mufawwiduna la ya'rifuna min an-nass illa mujarrad qira'atihi malam yace maganganu ya yadu anna ha'ula'il arba'a aw ha'ula'il a'imma cewa wa'annan jagororin guda huɗu? su wa'annan mufawwiduna wai su suna miƙa al'amarin nassi na ƙur'ani da hadisi la ya na minan nassi ba su san komai a cikin nassi ba su an tambaye su kawai sai su ce kawai mu da mun yi imani idan ba su fahimci nassi na ƙur'ani da hadisi ba to wa zai fahimta saboda ai tazaransu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi da nisa kamar tazara da ni da kai muke da shi tsakaninmu da wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'ansu wa'anda suke jifansu da wa'annan su ne mu'tazila cewa wai magabata iliminsu shi yafi fi kubuta amma ba wai suna da zarfin ilimi ba ne su dai duk abin da su ce sun yi imani amma wanda suka zo daga bayansu sun fi su ilimi to shine malam yake raddi ga irin waɗanda suke da wannan fikira cewa daga cikin fikiran mu'tazila cewa magabata ba su da zurfin ilimi su dai suna da imani ne kawai kaga wannan ai zagi ne ko zagi ne gare su to shine malai ke cewa mu mun san cewa mutane magana ya yadu cewa ba su sani ba illa mujarrad qira'atihi sai dai kawai su karanta nassi kawai wa ka'anna Allah ma anzala alwahya wahya illa abathan kai ka ce Allah bai saukar da wahayi ba sai dan karazi ne kawai haka kurin Allah saukar da wahayi ta ba zai taba yiwa ba Qur'ani an saukar da shi ne saboda me ni yaddabaru ayatihi ko ayi zurfin tunani a fahimci wannan a gane cewa Allah yana nufin kaza Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza manzon Allah ya ce ayi kaza manzon Allah ya ce a bar kaza dan a gane wannan dalilin da yasa kenan amma su sai suka zargi magabatan nan cewa iliminsu su sun fi dai imani da yadda amma waɗanda suka zo a bayansu su sun fi ilimi kaga ba zai yiwu ba bayan manzon Allah ya ce khairun nas karni fiyayyen al'umma shine karnin da na rayuwa da su wannan kuma khairiya dinnan fil ilmi a ilimi a komai sun fi kowa saboda su ne suka yi rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci Qur'ani a gaban su ake saukar da Qur'ani to ta yaya zaka fi su fahimta dalili kaza ya faru aka saukar ta yaya kai da ka zo a bayan su ka fi su fahimta suna da raifa suna numfasawa ake saukar da Qur'ani kuma in abu ya shige musu duhu su tambayi manzan Allah me kaza manzan Allah ya musu bayani sun ji bayani daga bakin manzan Allah wanda ya fi kowa fasaha a duniya sannan kuma ka ce wai za ka fi su ilimi zai yiwu kaga ba zai yiwu ba to shine malam ya ce haka ya ce wa kadi kala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab kitabun Allah ce wannan Qur'ani littafi ne anzalnahu mun saukar da shi inji Allah ilaika gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakun wannan littafi mai albarka ne daga wajen Allah subhanahu wataala liyadabbaru ayatihi saboda ayi zurfin tunani akan ma'anar ayoyin Wani ya yatadhakkara ulul albab ma'abuta hankula su wa'astu da abin da ya kunsa na umarni da kuma hani kaga kenan Allah ya ce a yi zurfin tunani da wajen fahimtar ne Qur'ani kaga sahabbai kuwa sun yi wannan shi sa hatta waɗanda suka fi kowa fasaha daga cikin larabawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da innahu dhanna allan yahur kalman yahur suka yi inkari suka ce wannan ba kalman larabci ne. ya za a yi a ce yahur kalma ce ta larabci suka ce ba su yadda ba to sai suka tara wani manya-manyan ƙuresha sai suka tara kansu suka ce to ya kamata a je abinci ko wannan kalmar sai aka ce to damar inda ake gane fasaha a je ƙauye sai aka tura mutum ɗaya yana cikin tafiya sai ga wani yaro ɗan ƙarami ya kama tsadda dan karamin tsuntsun nan ya daure shi da igiya sai ce tara tsairi innahu dhanna an lan yahur sai jawo shi a ga wata kalma da suka yi inkari a maka cewa babu ita a larabci ga yaro dan karami ya rike tsuntsu sai ya saki tsuntsun ya ya daure tsuntsun ya daure masa kafa in ya jefa tsuntsun sama sai tsuntsun ya fara tafiya kaga yana tunanin ne ya gudu kenan ko sai ce ai fara tsaini ga tsuntsuna can yana gudu innahu zanna Allah yahud amma yana tunanin ba zai dawo ba sai jawo shi ala sai jawo shi shikenan sai koma ya ce kai wallahi kalmar nan larabci ce tun daga wani dan karamin yaro can na ji shi yana faɗin wannan kalma to kaga qur'ani kenan to shine malam yake cewa wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin wannan qur'ani Latanziru rabbil alamin wato saukarwa ne daga ubangijin talikai Allah subhanahu wataala shine saukar da shi nazala bihi ruhul amin Ka ga ya saukar da shi daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza ila sama'id dunya daga sama'id dunya ila qalbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam munajjaman ay mufarraqan haka Allah ya saukar da Qur'ani daki daki daga lauhin mahfuz aka zo da shi zuwa baitul izza daga baitul izza aka dauko shi aka sauko shi sukutun da guda zuwa saman duniya daga saman duniya kuma sai Allah ya fara saukar da Qur'ani daki daki ga manzon Allah a shekara 23 shi sa su sun fahimci ƙur'ani ne a shekara ashirin da uku nan ya ta yaya za ka kai su kaifin hadda ka duba mutanen nan aya ne fa za a saukar wata gaba za a saukar da aya goma kawai yau kwakwalwarsu sai a ce a sa ta a waje kaza kwakwalwarsu ta riga ta zaunar da su a wannan sai an saukar da wata aya a wata sura daban sai a ce yana waje kaza haka fa suka haddace qur'ani ta yaya ilimin ka zai kai na wa'annan mutanen kaga ba zai taɓa yiwuwa ba kwakwalwa sai ka ce kwamfuta a kwamfuta ne za ka yi ma wannan ko amma za a ɗauka a ce a sa shi waje kaza sun zaunar da shi a kwakwalwarsu haka suka haɗa ƙur'ani ga baki ɗayanta wanda abdullahi bin mas'ud ne ke cewa idan muka karanci aya goma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ketare goman nan sai mun san ma'anarta sai mun san abin da ta kunsa na fikihu da ilimi kuma sai mun tabbata mun dabbaka ta a rayuwar rayuwarmu yace sai muka koyi ilimi da aiki da shi kaga abin da suka yadda suka yi suka haddace Qur'ani kenan har ɗaya daga cikin magabata yake cewa yayi kokarin dabbaka wannan ayar wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum na cikin suratul nur Allah yake cewa idan ka je gidan mutum kai sallama assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam sai aka tambaye ka waye sai ka ce ni ne alhaji wani ko in shigo sai ce a'a kai hakuri kar ka shigo sai Allah ya ce ka koma koma wannan shi yafi tsarkaka a gare ka in ka ji wani abu a zuciyarka an wulakanta ka to kai kanka akwai matsala a zuciyarka <laughs> kaga aiki ya kama mutum kenan ko to wani wani daga cikin malaman musulunci daga cikin magabata ya ce na yi ƙoƙarin ɗabbaka wannan ayar ya ce duk ayoyin da ke ƙwar'ani na yi aiki da shi ya ce sai rage wannan ayar ya ce takanas zan kirkiri zuwa gidan wani ɗalibi daga cikin ɗalibai ya ce ba zuwa gidansa ba ne ya dame ni in na yi sallama ya ce min koma in koma in samu ladan Allah ya ce in koma don in samu wannan ladan ya ce sai na yi sallama tun da sanar da shi zuwa na ba sai ce waye sai ce ni ne wani in shigo sai ce in eh, shigo ya ce wallahi ba shigowan ba ne ta. ni ya ce min koma in koma saboda Allah ya rubuta min ladan na yi aiki da wannan ayar to ni da kai yanzu kan ziyarci abokinka a gida ko aminin ka na kud da kud yayi sallama ka ce wa alaikum salamu waye sai ka ma fara tsaki ko ya za ma wane ya ce min waye baka san ba bane Allah ne ya ce ka ce ni ne wani in kuma ya ce ma ka koma Allah ya ce ka koma komawan shi ya fi tsarkaka gare ka in ka ji zafi a zuciyarka to kai kanka kana da aibi saboda baka san halin da yake ciki ba haka ne amma inda mutum zai dan bakon na sai a ce dan boko ko ya zama bature ko ba ka mutane ke faɗi ba alhali wannan shine ka'idar da Qur'ani ta bada Allah sa mu dace sai ya ce nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shi ya saukar da wannan qur'ani ala qalbika a zuciyarka litakuna a kirjinka litakuna min almunzirin saboda ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananne kaga wannan qur'ani Allah subhanahu wataala yayi umarni a yi zurfin tunani wajen fahimtarsa wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lallai mu mun saukar da shi qur'ani abin karantawa arabiyyan na harshen larabci la'allakum ta'qilun saboda ku hankalta ku fahimci sakon abin da ya Ka kagan kana so ka fahimci qur'ani dole sai ka koyi me sai ka koyi larabci saboda a duk duniya babu yare irin eh, larabci shine yake da kalmomi isassu Shi ne wanda yake da kalmomi isassu a kowane bangare kaga yanzu idan aka ce mutum ɗaya kaga a turance a me ake cewa yu ko mutum biyu sai a ce ne yu mutum uku mai yu kaga guda ɗaya ne dai ko amma a larabci za a ce rajulun mutum ɗaya kenan rajulani mutum biyu sai ne rijalun mutane uku kaga larabci shine ke da wannan yalwata na kalmomi sabanin sauran yaruka sai malam ya ci gaba da cewa fallahu ta'ala anzala alkitaba Allah ya saukar da Qur'ani litadabburi ayatihi saboda ayi tunani da zurfin tunani akan ma'anonin ayoyin Qur'ani Wani isti'azu kuma a wa'astu da abinda qur'ani yake umurtan bawa da shi wa akhbara annahu anzalahu bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya bada labari cewa ya saukar da qur'ani da harshen larabci bayyananne li ya'qilan nasu ma'anahu saboda mutane su fahimci ma'anar qur'ani wa yafhamuhu kuma su fahimce shi kyakkyawar fahimta wa idza kana Allahu nazzalahu litadabburi ayatihi malam ya ce idan Allah madaukaki ya saukar da qur'ani saboda ayi zurfin tunani akan ayoyinta bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananne فإنه يلزم أن يكون معناه ميسرا ilmuhu mala yace to wannan ke nuna dalilin cewa lazimi ne wajibi ne ma'anar qur'ani ya zama an sawwake fahimtar qur'ani liman nazala ilaihim bi muqtaba zalika lisan ga wanda qur'ani ya sauka gare su da abinda wannan harshe na larabci ya kunsa thumma innahu law lam yakun ma'anahu yumkinu ilmuhu malam yace sa'an nan ka sani idan ya zama na cewa ma'anar qur'ani ba zai yiwu a gane ilimin sa ba lakana inzaluhu abathan to da sai ya zama saukar da qur'ani ya zama kai a banza ko tunda an ce ba fahimci ma'anarsa ba kaga saukar da shi ya zama a banza abinda aka ɗora maka aka ce ka bautawa Allah da shi kuma baka fahimce shi ba to kaga saukar wanda aka yi na Qur'ani sai ya zama bai da amfani tunda baka fahimci abin da ake nufi da shi ba amma ba zai taba yiwuwa Allah ya haka ba id fa'idata min kalimatin tanazzala ala qaumin هي عندهم بمنزلة الحروف المهملة التي لا معنى لها sai ce saboda babu fa'ida da kalmomin da aka saukar da ita ga mutane a wurinsu wannan kalmomin kamar haruffa ne kawai sukutun da guda wacce ba ta da ma'ana kagan aka ce ma e e a karan kanta tana da wani ma'ana kaga ba ta da ma'ana an aka ce ma alifun aka ce ma ne ma'anarta kaga alifun ne kawai to sai zama idan an ce saukar da ƙur'ani ba don a yi zurfin tunani a fahimci saƙon da Allah yake nufi a ciki ba ya zama kawai kamar an saukar da haruffa ne ba ta da ma'ana kaga ba yi da fa'ida kenan kuma ba zai taɓa yiwuwa Allah ya wannan ba sai malam ya ce fa jina ya tuna ala aqidati sahaba wannan maganar da mu'tazila suke faɗi cewa sahabbai ba su fahimci qur'ani ba har wa'ansu daga cikin filosofas suka ɗauki wannan maganar suna cewa ilmul khalaf ilmus salaf aslam wa ilmul khalaf atqan wa a'lam wai ilimin magabata sahabbai shi yafi kubuta amma ilimin wa'anda suka zo a baya su sun fi sahabbai ilimi kuma sun fi su kyautata ilimin to shine malam yace wannan maganar suka ne ga sahabbai wattabi'ina da kuma tabi'ai mutanen da Allah ya ambace su a Qur'ani kuma suka fahimci Qur'ani wattabi'ina da kuma tabi'ai waɗanda suka bi su kaga Allah ya ambaci sunan tabi'ai a cikin Qur'ani wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an kaga kuma har manzon Allah ya faɗi afdalut tabi'ina yace rajulun yuqalu lahu uwaisul qarni hadisin imam muslim yace fiyayyen tabi'ai wani mutumi ne da ake kiransa uwaisul qarni kaga manzo Allah ya faɗi sahabbai kenan ko kaga kuma ga darajar su ga matsayin da suke da shi a fagen ilimi sai yace wal a'imma min ba'dihim da kuma jagororin nan guda hudu da suka zo a bayan su wa ramyun lahum bima min minhu bura'a da kuma jifa ne gare su sahabbai da tabi'ai da a'immatul arba'a da tabi'ut tabi'ina jifa ne ake yi gare su ga abinda su sun kubuta daga gare sa an ce ba su da ilimi to idan ba su da ilimi ni da kai da muka samu ilimin nan ta yaya muka same shi ina fata an gane ta yaya muka same shi su ne ba suka yi dakon ilimin nan suka karasar da shi har suka kai shi zuwa sin a lokacin da manzan Allah ya mutu ko jaziratul arab ba ta gama musulunta ba su suka yada wannan ilimin suka yada wannan ilimi da qur'ani da hadisi har ya iso gare ni gare ka amma ya za ya zo a ce wai irin wa'annan bayan Allah ba su da ilimi wai su dai sun fi imani kaji kaji inda aka soke shi wani idan ya ji zai ji kamar yabo ne amma suka ne wai suna da imani amma fa ba su da zurfin ilimi kaga wannan an taba su saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su kuma ilimin nan sun kwankwade shi daga bakin manzan Allah to akwai wanda zai kai su ilimi ka duba ko a baya malaman da ake da su a baya ba iri ɗaya bane da malaman da da ake da su a yau haka ne kuma ka duba yadda ilimi ke ƙara wato ƙanƙanta a idan mutane da idan ka ga mutumin da ya ya yi secondary school ko dan jami'a yanzu ba zai gaya mai turanci ba haka ne kai na ja da nisa shekara hamsin da suka ja a baya wanda ya firamari ya gama firamari 7 ko idan ko firamari 6 idan ya zo ya fito cikin jama'a in yana turanci kai ka ce a ingila je karatu haka ne to yanzu za ka ga graduate ne idan ya kwafsa maka wani shirme idan ya kwafsa maka wani shirme idan an ce ma graduate ne wannan sai ka rike kai haka ne ko ba ka ba ni a gabana graduate aka bashi aka bashi form a nan Abuja ya cika tun da ya zo wajen ya dame mu da whatsapp whatsapp wai shi dan America aka bashi dama a wajen da za ka yi filin din abin nan akwai wajen da aka ce Eh, kai indicating din tribe ɗinka yana zuwa wajen sai sa english sai matan wata iyamara ce ta ce mu where english dey for nigeria as your your language your, your tribe sai ya ce ma sai ta ce don momo mi don di sai shi trouble mata take magana ta ce si yana mo wata kuma da aka bata february she cannot spell february kaga ai pronunciation ya differs from written ko february pronunciation kenan r din is silent ko amma a rubutu february ko haka ake rubuta shi ko ita to sai ta rubuta shi february buhari matan ta ce eh see trouble a whole graduate ita this one na number one otondo ka duba ba abin takaici ne wai graduate in ya zo wallahi wani graduate in ya ma turanci sai ka toshe kunne is a graduate to kaga ashe ilimin na kara kuma ai yanzu ya kamata a ce ilimin ya bunƙasa fiye da dako saboda hanyar samun ilimin ya fi yawa a kanta da idan kaga mutum ya yi karatu sai dai ɗauki facebook yana karantawa ko amma yanzu kafin ka ga yaro ya rike facebook yana karantawa sai ya tabbata ba zai samu satan ansa ba sai yana da yaƙini ɗari bisa ɗari ba zai samu satan ansa ba lokacin ne zai ɗauki facebook ya karanta amma ina yana da lokacin karanta facebook bai da lokaci dan baya bayan nan ma idan ka duba za ka ga abin ma ya yi worse ko mu da muka gama secondary school irin early 90s ba haka muka gani ba kai wallahi ban sai ana satan ansa ba sai da na shigo garin Kaduna na ga yadda ake satan ansa ina ta mamaki in kai karatu kai dan ko ni na mai karatu commerce babu wanda ya taba karantar da ni public school ne karatun gwamnati textbook na siya na zauna na karanta from a to z kuma na zauna wa na ci amma ba wai dan wani malami ya taba karantar da ni a aji amma yaran yanzu sai dai su tafi miracle center da salvation centers in ta ga ana zuwa eh, centers ana registration an tabbata za a yi iyaye sun taimaka community ya taimaka malamai sun taimaka sa'annan gwamnati ma ta taimaka in ba ka ba ta yaya za a yi irin wannan wallahi ba zan manta ba za mu yi waye muna mathematics akwai wani abokina ya iya mathematics sosai sai muna trade by barter in na koya mai bulugul maram sai ya koya min mathematics da muka zo rubutawa akwai wata yarinya a gefe na ta iya mathematics din daga number 1 zuwa 10 babu ansan da ta skipping zuciya na kaman ya fashi ya za a yi mace tafi ni iya rubuta wannan abin wannan naje nan foli ne nake ka musu misali nake ce musu a lokacin sai zuciya na na ta tafasa ya za a yi yarinyar nan tafi iyawa na ce wallahi gara na yi filin in pepa na da in kalli jarabawanta na ce na iya abc d ban sani ba sai tsallake na iya amsa tamboyi guda bakwai ne kau sauran na kyale su haka kuma ko bakwan na san abc ban sani ban tsallake wallahi sai hall din nan a gaban rector wani wani ko yace hey this man holy o paper like wire i go just tell am say make she open am wake you to kaduwa abin take takeici kaga yanayin yadda karatun ya koma a cikin al'umma babu wani abin nan zil wai ɗalibi yana so ya yi karatu don ya iya ilimin a'a kawai yana so ya yi karatu don ya ci jarabawa ba wai don ya iya ilimin ba shi sa an ka tara graduate guda dubu da kyar ka samu guda ɗari da za su iya defended ɗin resort ɗinsu kawai sun yi ne let my people go a ba shi kawai shahada ya je neman aiki saboda yanzu kawai kwanan ake dubawa ba a duba talent ɗinka da ana duba talent ai dole zai tsaya karatu in dai kawai ka nuna kwali shikenan ya zagarajo shikenan ya zo sai ya zo da shi ofis sai ka ga ba abin da ya sani Allah mu dace to haka a fagen ilimi na addinin musulunci zaka ga malaman da aka yi aka yi su a baya ba irin na yanzu bane saboda ilimin su suna tafiya da shi ne a kwakwalwansu shine imam shafi'i ya ce al'ilmu huwa alladhi dakhala ma'aka al-hammam ilimi shine wanda ya shiga da kai bayi ka shiga bayi ya bi ka zuwa bayi Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa fahum na ma'ani nusus al su sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sun san nasoshi na wahayi wa yafqahunaha kuma suna fahimtar ta kyakkyawan fahimta li qurbihim min ahadin nubuwati saboda suna kusa da zamanin annabtaka kaga tazaran ai ba yawa saboda haka sun fi mu fahimtar Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadda da menene duk Imam Ahmad fa ya haddace hadisin miliyan ɗaya miliyan ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi miliyan ɗaya to sai ka duba yanzu in ka dan haddace ce har ba'unan nawawi sai ka fito kana cewa kai ma wani malami ne ko kana ji kai wani malami ne hadisi miliyan ɗaya haddace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yawanci za ka ga ilimin da suke da shi da sauransu sai malam ya ce balhum a haƙƙun nas bai zalika malam ce su suka fi cancanta a cikin mutane wajen fahimtar ƙur'ani da sunna saboda kusanci da suke da shi da zamanin annabtaka wa hum yata'abbaduna lillahi bi ibadatin fahimuha min dilalatil kitabi was sunna suna bautawa Allah da fahimtar da suke da shi daga ƙur'ani da hadisan manzan Allah wa taqaduhu haqqan wa shar'an min indillah fi ta'ala malam yace suka kudurta ƙur'ani da hadisi kyakkyawan kuduri a matsayin shari'a min indillahi ta'ala daga wajen Allah madaukaki fa idza fahimu at-tariqa al-musilu li ma'budihim sai suka fahimci hanya wanda ke kai mutum zuwa ga abin bautansa shine wa Allah subhanahu wata'ala fa kaifa la ya'rifuna ma'budahum ta yaya ba za su gane ubangijinsa ba ubangijinsu ba bi sifatil kamal da siffofinsa na kamala wala yaqiluna ma'anin nusus kuma a ce ba za su iya fahimtar ma'anoni na ƙur'ani da hadisi ba allati arrafa Allahu biha ibadahu bi nafsihi wanda Allah da kansa ya karantar da bayansa Qur'ani shine karantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce summa inna alaina bayanahu ba bayanin qur'ani yana wajen mu aka karantar da manzo Allah aka koya masa bayanin qur'anin shi ma ya karantar da sahabbansa ya koya musu bayanin sai ya zama suna aiki da qur'anin a aikace kai ka ce qur'ani ne ke tafiya da aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi aka tambayi na Aishatu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace duk wanda yake so ya ga manzan Allah ya kalli yaron nan wa take nufi Abdullahi dan Umar kaga kenan an siffanta shi da me siffan wa manzan Allah saboda duk wani abin da manzan Allah yake yi sai ya aikata shi duk wani abu da ya ga manzan Allah ya yi sai ya aikata shi kaga saboda ai kyakkyawan fahimta yasa suke ne dabbaka abin a rayuwarsu inda ba su fahimce ta ba ai ba za su yi haka ba kuma duk a umarnin manzan Allah sun san wannan wajibi ne sun san wannan ba wajibi ba ne sun san wannan mustahabi ne sun san wannan haramun ne duk sun san wannan daga baya ne fa duk aka fito da wa'annan ilimin aka dinga rarraba shi ana cewa wannan haramun ne amma duk su saboda fahimtar su ga larabci in manzo Allah ya bada umarni sun san na wajibi sun san na mustahabi sun san na haramun duk sun san wannan ba sai an fayyace ba kai yanzu kuwa idan malami ya zo karanto wani hadisi in kai dum sai ka ce kai to wannan ya yake ya yaya haka ko sai an maka bayani amma su manzo Allah na faɗi sun san inda maganan ya tafi ba wani abin nan shi sa a cikin mazala na zaune ya ce ma wannan sahabin ya ce ka ba yaran nan dabinan kana da ita a aljanna sai ce a'a kaga inda na yau ne sai su ce ai wani ya zama rini ko ba ka ba mazala ce a bada kuma ka kiba da ai ka zama arni kenan ko amma da yake sun san cewa wannan ai haƙƙin sa ne ba nawa ba ba umarni bane na wajibi ba wanda ya ce mai komai sai wani sahabi ya ce ah, ya ma aiki Allah idan na bada zan samu irin ta aljanna maza Allah ya ce eh sai ce ya bada gonar sa fi sabilillahi saboda shi ma ya samu aljanna kaga ba manzo Allah ya aibanta wannan mutumin sahabbai sun ce mutumin banza ne saboda sun san umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa a wannan lokacin ba wajibi bane shawara ya bashi da ya bashi da zai samu shi kuma ya ce a ah. kuma manzo Allah bai ce mai komai ba kaga saboda sun fi mu fahimtar umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace ce hasilu anna aqidatu ha'ula'i al-a'immati arbaa hiya al sahiha allati ja'at fil kitabi was sunnah yace abin da ke tabbatacce shine kudurin wa'annan jagororin guda hudu imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbali ya ce hiyar aƙidatu sahiha shi ita ce aƙida kyakkyawa nagartacciya allati ja'at fil kitabi was sunna wanda ta zo daga cikin qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min manba'in safin la la tashuba fihi malam yake cewa min manba'in safin daga a mabubbugu ko mabubbuga wacce take kubutacciya tsabtatacciya sai malam ya ci gaba da cewa la shuba malam yake cewa la shubuhu sha'ibatu ta'wil sai yake cewa la tashubuhu sha'ibatu ta'wil karkata na masu karkata baya karkatar da abinda Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunsa saboda an samo shi ne daga mabubbugu wanda yake tsaftatacce saboda haka sahabbai ba su samu matsala a cikin Qur'ani da hadisi ba wa ta'til sa'annan kuma wa'anda suke yin ta'til suke kore ma'anar sunar Allah da siffofin Allah bai yi tasiri a kwakwalen sahabbai ba ba su da wannan matsalar ba su ji qur'ani Allah ya ce kaza ba sun ce ƙarya ne ba abinda Allah ke nufi ba kenan manzo Allah ya ce kaza su ce a'a ƙarya ne ba abinda manzo Allah ke nufi ba kenan duk babu wanda ya samu matsala daga cikin sahabbai akan haka awut tashbih ko kuma su kamanta Allah da bayi kamar yadda mushabbiha suka yi wancan mu'attila daga cikin jami'a da mu'tazila mushabbiha kuwa dama daga cikin jami'a da kuma a da sauransu su ma sun kamanta Allah da bayinsa awit tamthil ko kuma su ce Allah kwatankwacin mutum ne kaga sahabbai duk ba su samu wannan matsalar a aqidarsu ba fal mu'attilu wal mushabbihu malam yace wanda ke kore siffofin Allah daga cikin jami'a da mu'attila yan mu'tazila wal mushabbihu da kuma waɗanda suke kamanta Allah da bayinsa lam yafham min as-sifati ilahiyya illa ma yaliqu bil makhluqin su ba su fahimci siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala ba sai yanda siffofi ke kama da halittu bi ma'ana siffofin halittu shine suka ɗaura suka ɗaura wa ubangiji wa haza khilafu ma fattara Allahu alaihi al-ibad wannan ya saba wa abinda Allah ya ɗabi'antar da mutane a kansa min annahu laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da ubangiji fi zatihi a zatan Allah madaukaki wala fi sifatihi balle a siffofin Allah babu wani abu da ya kama da shi wala fi af'alihi balle a cikin aikace aikacensa a ce yau ga wani kini ko tamka ga ubangiji akwai sa kaga babu idan ka duba sama ka ga yadda Allah ya halicci sama babu ginshiki babu abin nan cewa Allah bayi da abokin tarayya idan ka shiga ruwa za ka ga ruwa kamar asalinta daga sama yake kai ka ce gajimari ne ya zama ruwa saboda in kana boye za ka ga tekun ya haɗe da gajimari in kana ciki sai ka ga kamar gajimarin ne yake narkewa yake zama ruwa kuma idan ka hau sama sai ka ga ai kana ma saman gajimari ne ga gajimari na tafiya kamar hayaki zaka san cewa wanda ya wannan aikin lalle ya cancanci me a bauta masa ko yana da wanda yake kama da shi a wannan aikin kaga babu in ka duba kasa ka ga yanda Allah ya shimfiɗa kasa ya kafa duwatsu zaka san cewa tabbas Allah ya buƙaci ya cancanci a bauta masa saboda wannan hidima da yawa bayansa to duk waɗannan Allah ya yi ne saboda kai da ni mu bauta masa a duran ƙasa baya buƙatar komai in ni da kai mun bauta masa fa'idar tana dawo mana ne amma idan ba mu bauta masa ba ba zai ƙara Allah da komai ba ba zai rage Allah da komai ba amma ne mu ne dai kanmu za mu cutu saboda haka muni idan muka bauta masa zamu amfanu mu in muka ki bauta masa zamu cutu saboda haka dole ni da kai mu haƙura mu bi san mu ajje mu bi qur'ani da hadisi sai mu samu tsira duniya da lahira saboda alƙawalin Allah ne duk mutumin da ya bi Allah Allah ya masa alƙawali sai ya ji dadin rayuwar duniya me ake nufi da dadin rayuwar eh, duniya ba wai ba a ce kana da kuɗi shine rayuwar duniyar ba a'a zaka ga mutum ne talakansa ne amma yana da ne yana da wadata ba yi da wani abu da ke damunsa amma za ka ga wanda yana da tiriliyan guda goma sha ɗaya baya iya bacci haka ne yana ta lissafi za ka ga ne mai hawan jini amma ai inda hawan jini ya kamata ya kama wannan da baya cin abinci tiris kwamin ko amma sai ka ga bai kama shi ba saboda yana da rayuwa mai daɗi ba ruwan shi in ya samu ya ci alhamdulillah inda ya samu ya ci ba ya sha ruwa ya kwanta ya bacci shikenan za ka ga rayuwar zai ji daɗin rayuwar duniya shi ne ɗaya daga cikin magabata yake cewa da sarakai da shugabanni sun san irin daɗin da muke samu a wajen karatun ƙur'ani da aiki da hadisi da ƙur'ani da sun sa bulalan takobi suna zane mu da shi ya ce wallahi ban san irin daɗin da muke ji ba za ka ga mutum ne ba abinci a gidansa ba kaza amma yana da daɗi saboda akwai ne imani a zuciyarsa sai ka ji yana rayuwar kuma rayuwa mai daɗi Allah sa mu dace to shine malam yake cewa wallahi as'al ina roƙon Allah an yanfa'a bi hadhihi risalati almuslimina ya amfanar da wannan littafin da ke hannunka musulmai wa an yajma'ahum ala aqidatin wahidatin wa tariqatin wahida kuma ya hada musulmai akan akida guda daya da kuma tafarki guda ɗaya shi ne tafarkin Qur'ani da me sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce aqidatul kitabi wa sunna ita ce aqidar Qur'ani da sunna wa hadiyin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi da kuma shiriyar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sunansa. wallaha min wara'il qasd wallahu min wara'il qasdi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil malam yace wallahu min wara'il qasdi Allah yana bayan manufar da mutum yake da shi a rayuwarsa wa huwa hasbuna kuma shine madogaran mu wa ni'mal wakil ma dalla abinda ake dogaro gare sa saboda haka sai malam yace wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin kuma karshen da'awarmu sai mu ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam wannan shine karshen wannan littafi na aqidatu A a'immatul arba'a ko shine i'tiqadu a'immatul arba'a yanzu mun ji dukkan waɗannan jagororin guda hudu kowanne aqidarsa akan qur'ani da me da sunna kuma kaga kowanne rayuwar shi ta sha daban da kowanne daga ciki amma kuma da yake mafubbugan da suka kwankwadi wannan aqidar guda ɗaya ce kaga ba a samu sabani to yau idan ka ce kai kana so ka bauta wa Allah sai ka bauta wa Allah akan akidan da Abu Hanifa ya bauta wa Allah da shi Imam Malik ya bauta wa Allah da shi wa kuma Imam Shafi'i sannan wa Imam Ahmad kun ji daga cikin su akwai mai zagin sahabi kun ji akwai daga cikin su wanda ya ce Allah baya sama kun ji to kaga kenan idan kana so ka bauta wa Allah da gaske to ka bauta wa Allah akan kudurin wa'annan bayan Allah babu wanda ya zagi Allah a cikin su babu wanda ya ce Allah baya sama babu wanda ya ce Allah na shiga jikin dan adam mutum ya zama Allah Allah Allah babu wanda ya ce kuma babu wanda ke tsine wa wani sahabi daga cikin sabon manzo Allah daga cikin su ko akwai to kaga kenan idan kana so ka bauta wa Allah ka kubuta sai ka bi hanyar su kamar yadda Imam Ibn Taymiyyah yake cewa hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa thumma Ahmad yuqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ittada'ta fa ma 'alayka mu'awwalu yace wannan shine kudurin a'immatul arba'a nan jagororin guda hudu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun idan ka bi tafarkin su ka samu dacewa daga wajen Allah wa in amma in ka kirkiro ka bi wani abin da ba shi Allah ya ce ka bi ba kuma wa'annan magabatan ba su bi ba fa ma alayka mu'awwalu ba wanda ya cuce ka kai ka cuci kanka kai ka zalunci kanka Allah samu dace anan zamu dasa aya sai sati mai zuwa sai mu tashi a sabon littafi insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fa